wa sayyidina Ibrahim a kansa ko a kan sayyidina Abubakar Umar Usman Ali to wannan akta ba zai fito shi ne kawai wato idan aka ce za a yi fita a nan sallallahu alaihi wa sallam ko na wani annabi ko na sahabin annabi kamar Abubakar Umar Usman Ali to shi wannan akta ba zai bayyana a kan shi a fili ya yi aktin a matsayin su sai yake zama da kamar yadda yi hukun na annabi ibrahim a duka jin magana amma ba za a ɗan mutum ba kamar da ke cewa sai da shawararsu amma duk wani wanda ba annabi ba ba waɗannan bane sahabbai ba da kowane mutum zai iya fitowa ya yi aktin kamar su wanda ba ku ne sannan kuma shi fim ko su ba

kuma har aka a kai akwai subtitle yana ci kuma yana gani kuma yana kalli to su malamai ba suna suka fi a matsayin sai musu soke shi idan hanyar isar da saƙon nan ba ta yi kyan da za ta isar da saƙon ba ko ba ta tsari tsari wanda zai ba da wani saƙon misali idan kana so ka nuna mata suna shiga mara ba za ka buka bawa wace dama ka buɗe shiga irin wannan ba ka sa farms ka sa bureziya wannan ba za a yi da wani amma idan akwai wata hanya da za a iya shigar da wannan sako wannan kuma shi ya sa yasa aka yi tsari na sinariyo da biyu inda ake tsara shi wajen wannan isar da wannan sako zai shiga kamar da muka ko a fina-finai na hollywood wata mace ba ta son arzume wata ba ta son matakis ko da abu ya shafi irin sex wanda ke ba na gaske ba ta so da ne kan da za a yi ta ya aiki da wata mace ba ita mace ba ba su ta ɗauka ita da kamar mutumin da zai faru da sama wani ba zai ne faru da sama yana nan kudu sai a samu da bayan nan kudu sai faɗo kafin faɗo sai kuma da harada sai a wancan ne faɗo da tashi a ƙarshe dole abin shi a karan kansa ba shi da ke sai dai hanyar da za ka isar da saƙon wannan